الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان عليما حكيما وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم الله تظهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي هو ولا بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين من المؤمنين مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة sha biyu ga watan ramadan hijira na da shekara 437 ya dace da sha bakwai ga watan shida shekara ta 2016 za mu yi ƙoƙarin fassara ayoyi guda biyu da aya ta 53 ta suratu tauba zuwa daga aya ta 53 zuwa aya ta 55 ayoyi guda uku insha Allah ta'ala kuma waɗannan ayoyi suna karantar da mu cewa an hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sha'awan dukiyar munafikai Allah madaukaki ya hana annabinsa sallallahu alaihi wasallam sha'awar dukiya ta munafikai nasallallahu salamata wal afiya قل أنفقوا طوعا أو كرها قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين الله سبحانه وتعالى يتيم النبي صلى الله عليه وسلم قل أنفقوا طوعا أو كرها كجايا مسو ku bayar da dukiyanku a halin kuna so aukarhan ko kuma a halin tilas lan yi minkum ba za a karba muku ba lan yi minkum ba za a karba muku ba innakum kuntum qauman fasiqin lallai ko kun kasance mutane ne fasikai don haka Allah ba zai karbi wannan abin da kuka yi da dukiyarku ba wannan maganar tana cikin ayoyin da Allah subhanahu wa ta'ala yake bayani game da munafikai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kafin zuwa yakin tabuka to wannan ayar in ka dube ta da kyau zaka ga kamar Allah yana umarni ne ana samun irin su a cikin alkur'ani alhali ba umarni bane ya zo da siffan umarni alhali ba umarni bane labari ne kamar yadda malaman tafsiri suke fada in ka duba mafatihul gaib mujallar na goma sha bakwai shafi na sha tara al'imamu muhammad bin ali al-qaffal ya ce haza wa in ka na amran fi zahiri lakin na khabarun fil ma'ana in ka dubi nassin ayan in ka dubi kalmomin da suka zo cikin ayan in ka dubi tsarin ayan za ka ga cewa umarni ne allah yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu umarni wato allah ya ce ma annabi ka musu umarni qul anfiqu domin kalmar anfiqu kamar kamar ta zo da ainihin tsari na umarni lakinnahu khabarun fil ma'ana sai dai zahiri ya zo da lafazin umarni amma asalin ma'anarsa labari ne Allah madaukake yake faɗa ya ce wa maji'ul amri bi ma'anar khabari kasirun fi kalamihi larabawa sun daɗe da wannan al'ada tun ma kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam don haka yasa cikin alkur'ani akwai misalai da dama cikin hadisan manzon Allah ana samun misalai irin haka zaka ga magana ta fito da lafazin umarni alhali ba umarni ake ba labari ake badawa misali akwai wani hadisi shahararre hadisin abu mas'udin uqbatu bin amrin al-ansari yana sahihul bukhari kitabul adab babu idza lam tastahi fasna' ma shi'ta wannan hadisi al-imam al-bukhari ya ruwaito shi haka nan malaman hadisi da yawa an ruwaito shi daga sahabban manzon Allah masu yawa abu mas'udin al-ansari rabi'iyu bin huzaifa huzaifa da kuma huzaifa bin al-yaman da abu tufail da sayyidina ali bin abi talib annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwati ula idza lam tastahi fasna' shi shi'ta idan baka jin kunya ka je kai abin da kaga dama kaga zahiri zaka ɗauka umarni ne annabi yake ga mutumin da ba shi da kunya ya aikata abin da ya zo. la ba umarni ba ne in ka duba littafan tafsiri kamar yadda muka ba da misali da mafatihul gaib haka nan in ka duba bayanin alimamul imam alusi a littafin tafsirin saruhul ma'ani fassaran wannan aya ta suratu tauba yace sigatu anfiqu kaga Allah madaukake yace ku wato ku bayar da dukiya wa in kanat lil amri ko da yake zahiri umarni ne Allah yake yi illa annal murada bihi al khabaru wa kasiran ma yusta'malu al amru bi ma'na al khabar sau da yawa akan yi amfani da kalma ta umarni alhali ana nufin wato ba da labari abinda Allah madaukaki yake faɗa cikin wannan aya yana cewa ka gaya musu ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam in anfaqtum ala ayyi halin idan kun bayar da dukiyanku a kowane irin hali lan yi takabbala minkum Allah ba zai karba ba ba wai ana umarnin su bane an fi an aukar hala wato ka gaya musu ka ba su labari duk yanda kuka ba da dukiyarku Allah ba zai karba ba ku ba da dukiyarku da daɗin rai ku ba da dukiyarku akan tilas a kowane hali kuka ba da dukiya in dai munafikai ne Allah ba zai karba ba Allah ka tsare ku ala ayi hali in anfaqtum lan yutaqabbal minkum أخرج الكلام مخرج الأمر للمبالغة في تساوي الأمرين في عدم القبول الإمام العلوسي يجي أما maimakon Allah maɗaukaki ya ce ka gaya musu duk yadda kuka ba da dukiyar Allah ba zai karba ba sai ya ce ka gaya musu ku bayar da dukiyan kaga kalmar ku bayar da dukiya umarni ne ya kawo shi a lafazin umarni saboda tsananta daidaita al'amarin tsakanin wato abubuwa guda biyu din nan idan sun ba da dukiyarsu a halin suna so Allah bai karba idan sun ba da dukiyarsu a kan tilas ma Allah bai karba wato shine misalin idan lam tastahi fasna ma ita? idan baka jin kunya sai ka yi abin da ga dama zaka ga irin wannan lafazi ya zo cikin alkur'ani me yasa aka ce ba umarni bane idan lam tastahi fasna ma ita? saboda inna allaha la ya'muru bil fahsha Allah baya umarni da alfasha Allah ba zai ce je kai abin da kaga dama a matsayin ka je ka saba mar ba kuma akwai misalai kamar a cikin alkur'ani yanda al-imam an-nawawi shi ma ya faɗa in ka duba madarij salikin ibn al-qayyim al-jawziya yayi magana akan irin waɗannan ayoyi da sukan zo cikin alkur'ani aya za ta zo da lafazin umarni alhali baɗini ma'anarta Allah yana ba da labari ne ba umarni yake yi ba domin idan ka faɗa a matsayin umarni to ya zama kenan kana jingina fasadi ga Allah wato Allah yana umarni da alfasha misali shine a suratul isra Allah madaukaki ya ce wastafziz man istata'ata minhum bi sautika man istata'ata minhum bi sautika wa atlib alaihim bi khaylika wa rajlika wa sharikuhum fil amwal وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا idan ka dubi wannan aya ta 64 ta suratul isra gaba ɗaya zaka ga umarni Allah yake ma shedan Allah yana ce ma shedan ka je ga mutane ka ruɗe su da muryarka ka kai hari kansu da sojojinka wato mahaya da kuma sojojinka waɗanda ke tafiya kan kafafu wa sharikun fil amwal ka je ka yi tarayya da mutane a dukiyarsu da 'ya'yansu wa idhum ka je ka musu alkawarin yaudara yanzu Allah zai umarni da alfasha la wannan aya ba umarni ba ne Allah yana ba da labarin abin da ya auku tsakaninsa ne da iblis wato Allah ya wato lokacin da iblis yaki yin sujuda ga Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya auku tsakaninsa da shi shine Allah yake ba da labari yana matsayin labari ne ba matsayin umarni Allah yake ma iblis ba la haka kuma suratu fussilat aya ta arba'in. innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yaqawna alaina yulhiduna fi ayatina la يلقى في النار خير من ياتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين يلهدون في آياتنا لا يخفون علينا waɗanda suke ɓarna cikin ayoyinmu ba sa buya gare duk mutumin da yake faɗa da addinin Allah bai buya ba Allah ya san shi Allah ya san shi ya san kuma inda yake ya san kuma abin da yake fa man yulqa fin nari khairun am man ya'ti aminan yau qiyama shin wanda za a jefa shi a wuta shi yafi ko wanda zai kubuta a ranar kiyama ya tashi a lahira Allah ya kubutar da shi daga shiga azaba wato abin da yasa kaga Allah ya kyala azzalumai suna zalunci saboda akwai wuta gaba tana jira akwai wuta tana nan tana jira shine Allah ke tambaya wanda aka jefa shi a wuta a lahira shi ya fi wanda makomar dindindin kenan domin rayuwar mu ta duniya rayuwar wucin gadi ne akwai lokacin da za ta kare da so da ki ko to amma a ce mutum makomarsa ta har abada ita ce wuta wannan shi ya fi ko kuwa wanda ya tsira a ranar kiyama Allah ya riga ya alkawari akwai iyaka saboda haka yasa yake kyale zalunci sai Allah ya ce e maluma shi ito ya zaka fassara ku je ku yi abin da kuka ga dama haka za ka fasara ko yanzu Allah zai ce ɗan adam ya yi abin da ya ga dama la ba umarni ba ne labari yake badawa don haka yasa malamai suke matashiya kan ire-iren waɗannan ayoyi sukan zo da tsari na umarni alhali ba umarni Allah maɗaukaki yake ba labari yake badawa kuma kai yanzu da ke ba larabe ba ne ba za ka fahimta ba shi yasa duk malaman tafsiri sukan ce wannan abu ne sananne a tsarin larabci balarabe yakan faɗi magana a matsayin umarni alhali ba umarnin yake nufi ba yana baka labari ne in ka duba bayanin ibn al-qayyim jawziya a cikin madarij salikin a mujallar nabi shafi na 248 kamar misali hadisin nan idan lam tastahi fasna ma shi'ta idan baka jin kunya je kai abin da kaga dama ibn al-qayyim yace nan ma'anarsa guda biyu ne na daya amrun tahdidin idan ka ɗauka ma umarni annabi yayi wannan babu babu laifi saboda ai umarni ne na tsawatarwa wa ma'anahu al-khabaru amma duk da haka ma'anarsa annabi yana bada labari ai mallam yastahi sana'a ma sha'a asali ma'anar maganar ita ce mutumin da ba shi da kunya shi yake abin da ya ga dama ba wai umarni ba ne asalin ma'anar maganar ita ce eh, wanda ba shi da kunya shi yake aikata abin da ya ga dama kaga yana ba da labari ne ba umarni ba to wanda shine yadda ya taho a tsarin waɗannan ayoyi waɗanda suka zo cikin alkur'ani mai Allah madaukaki ya ce a ci gaban tafsirin wa ma mana'ahum an tuqbala balamin wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقونها ولا ينفقونها إلا وهم ولا ينفقون إلا وهم كارهون وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم باب أبن ديهانا الله يكربي wato taimakon da munafiki ya bayar domin abin da ya faɗa kenan an fi ko an aukarha lan yi takabbal min me yasa Allah ba zai karbi hidimar munafiki ba me yasa Allah ba zai karbi sadakar munafiki da kyautar munafuki? duk wani abu na alkhairi da munafiki yayi Allah ba zai karba ba me yasa shine ba da amsa nan illa annahum kafaru billah saboda sun kafirce ma Allah wa bi rasulihi sun kafirce wa manzonsa wala ya'tuna salata illa wa hum kusala zaka ce ai munafiki yana sallah shine Allah ya ce sallar ma da munafikai suke suna yin ta ne da mutuwar jiki da nauyin jiki sallar babu nishadi babu jin daɗi don haka yasa musulmi duk sa'ilin da zai sallah ya tabbata sallan yayi ta yana so idan ya ji ransa baya so to ya dan jinkirta ya fi masa don in yayi sallah a lokacin da ransa bai so Allah bai karba la ya atuna salata illa wa hum kusala ba su zuwa ga sallah sai suna kasala wala yunfiquna illa wa hum karihuna sannan ba sa ma bayar da taimakon duk abin da kaga munafiki ya bayar to ransa bai so in ma ya bayar don an tilasta shi ko ya bayar don mutane su gani amma a zuciyarsa bai so ya baka ba Allah ka tsare mu saboda haka waɗannan ayoyi guda biyu sun fito da siffar munafikai wacce ta zo cikin suratu tauba siffa ta shida siffa ta shida ita ce kasala wajen ibada siffa ce ta munafinci wal infaqu an ghairi tibi nafsin kuma koda mutum zai bada taimako na addini zaka ga yana bayarwa ne ransa bai so ba to akwai wani abu da yake da rikitarwa game da waɗannan ayoyin guda biyu Allah madaukaki ya ce lan yutaqabbala minkum Allah ba zai taba karban sadakanku ba kaga wannan kalma lan yana gwada cewa har abada munafiki Allah ba zai karbi wani abun alkhairi na shi ba to wannan sai ya zama ya kawo sabanin fahimta tsakanin magabata shin wannan aya tana nuna cewa munafiki ba zai tuba ba kenan tunda Allah madaukaki ya ce an fi an aukarha lan yutaqabbala minkum ba ba a ce la la la yaqbaluhu Allah minkum bala lan yutaqabbala minkum Allah ba zai taba karban wannan sadakan ba kaga tunda ya ce lan yana gwada har abada munafiki ba zai tuba to shin haka ne akwai malamai da ke da wannan fahimta malamai da ke fahimta cewa munafikai da suka yi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya toshe kafan tuba gare su akwai waɗanda ke da wannan fahimta saboda me saboda idan mutum har zai munafinci manzon Allah to babu shakka imaninsa lalacewar imaninsa ya kai makura duk mutumin da zai iya munafintar manzon Allah to tubansa yana da wahalan gaske to bare kuma ga yanda lafazin ayoyin nan suka zo yanda Allah da kansa ya tabbatar a cikin alkur'ani ya yi mana ishara da cewa ba za su tuba ba har abada shi yasa ake samun malamai da ke da wannan fahimta to amma hujjoji na alkur'ani da dalilai na sunnar manzon Allah suna gwada cewa babu wani kafirin da ba zai iya tuba ba hatta ma munafikai a zamanin manzon Allah saboda haka kalmar da ta zo lan yu taqabbala minkum wannan kalma ta saba ma ka'ida ta nahawu ka'ida eh, ce ta nahawu amma aqida ta saba mata ba daidai bane ka dauke ta ka kaddara har abada munafiki ba zai tuba bala Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo kalmar lan dan ya gwada al'amarin kafiri yana da wahalan gaske tubansa tana da wuya sai wanda Allah maɗaukaki ya nufe shi da shari'a tubar munafiki tana da wahalan gaske da wuya a samu munafiki wanda ya zamani da manzon Allah ya tuba shi yasa aka kawo kalma talan amma bai kore tuban munafikai misali akwai ayoyi guda biyu suratu ala imran aya ta 86 Allah madaukake ce kai yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim Allahu qauman kafaru da imani wa shahidu anna ar-rasul haqqun wa ja'ahum bayyinat والله لا يهدي القوم الظالمين kaga wannan ayan sai tana karfafa bayanin da muke cewa munafiki yana da wahala ya tuba tunda Allah ya ce lan taqabbala minkum Allah ba zai taba karban wani aikin ku ba in ka dubi wannan aya ta 86 ta suratu ali imran kaifa yahdi Allah qauman ta yaya Allah zai shiryar da mutane kafaru ba da imanihim waɗanda suka kafirce a bayan da sun yi imani kaga munafikai kenan ko sai Allah ya ce wa shahidu annar rasul haqqun sun shaida cewa manzon Allah gaskiya ne wa ja'atuhumul bayyinatu sannan mu'jizozi sun zo gare su domin wanda ya rayuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga abubuwan mamaki tana yiwuwa malami a yanzu in yayi wa'azi ka kasa ganewa amma babu wanda ya fi manzon Allah iya wa'azi wanda ya yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam idan har ka ga ya zama munafiki to shiriyar wannan mutum yana da wahala shine Allah ya ce mutanen da sun yi imani sun ji wa'azin manzon Allah ba wa'azi kawai ba sun ma da cewa manzon Allah gaskiya ne waje bayyana ta kuma ga mu'ujiza daban-daban waɗanda manzon Allah yake mu'ujiza iri-iri wanda sun isa ma su gamsar da kai cewa wannan mutumin ba makareci ba ne to amma duk da haka sai aka samu mutum ya munafinci manzon Allah sai Allah ya ce ta ya za a yi wannan mutumin Allah ya shirye da shi sai ya ce wallahu la yahdi alqawma zalimin Allah bai shiryar da aikin mutane azzalumai bari ma ka ji abin da ya ce gaba ulaika jazaohum anna alaihim la'anatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in Allah madaukake ce ulaika jazaohum waɗanda suka yi irin wannan munafinci Sukan munafinci manzon Allah waɗannan sakamakonsu shine anna alaihim la'anatallah akwai tsinuwar Allah a kansu Allah ka tsare wato Allah ya la'ance su wal mala'ika mala'iku sun la'ance su wan nasi ajma'in mutane baki ɗaya sun la'ance su munafiki da yayi zamani da manzon Allah yana cikin bala'i kan bala'i Allah ya la'ance shi mala'iku sun la'ance shi mutane ma sun la'ance su kuma bai tsaya haka ba mai Allah ya ce khalidina fiha la yukhaffafu anhum al'adab wa la hum Allah ya ce khalidina fiha za su dawwama a cikin tsinuwar Allah da tsinuwar mala'iku da ta mutane la yukhaffafu anhum al'azab ba za a sassauta musu azaba ba wala hum yunzaruna Allah bai ma sauraron su Allah bai sauraron wani uzuri gare su amma duk dai wannan abin da aka faɗa bari ka ji kuma abin da Allah ya ce a gaba illa allazina tabu min ba'd zalika wa aslahu fa inna allaha ghafurur rahim kaga magana ta fito a fili Allah subhanahu wataala ya ce illa allazina tabu min ba'd zalika amma fa idan munafikai suka tuba a bayan haka wa aslahu suka gyara aikin su fa inna allaha ghafurur rahim kaga magana ta kare duk waɗannan tsawatar wanda Allah ya a baya saboda ya nuna kafircewa manzon Allah ba ƙaramin abu ba ne sai shi yasa aka tsananta amma bai hana Allah ya karɓi tuba mai tuba ba idan an samu waɗanda suka tuba daga cikin munafikai a bayan haka wa aslahu ba tuban kawai ba tunda dama can sun musulunta suka zama munafikai to akwai bukatar su gyara aiki don haka ya sa Allah maɗaukake ce wa aslahu kuma suka gyara ayyukansu fa inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan jin kaga waɗannan ayoyi sun tabbatar mana cewar Allah yana karban tuban munafiki kaga kenan ya warware ka'idar hawu da take lan yutaqabbala minkum Allah ba zai taba karban wani abu a gurin ku ba kaga Allah ya tabbata zai karba saboda haka lan nan baya gwada cewar munafiki ba zai tuba ba munafiki yana iya tuba kuma Allah yana iya karban yana karban tubansa haka kuma ya faɗa mana a suratul nisa'i aya ta 145 zuwa da shida inda yake magana akan makomar munafikai a ranar alkiyama innal munafiqina fi darkil asfali min an-nar fi asfali min an-nar wa lan tajid lahum nasira kaga Allah madaukake ce innal munafiqina lallai munafikai fi darkil asfali minan suna zurfi mafi kaskanta na wuta idan ana maganar akwai inda yake zurfi a wuta to munafikai suna wurin kuma Allah ya ce ma annabi Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam a ka'ida ta nahwu din wallan tajida lahum nasira kai Muhammadu baka taba sama musu wani mai taimako kaga ya fada cewa munafiki kenan bai da mafita ko to amma me Allah ya ce gaba illa alladhina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yuti al-mu'minin na ajran bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam walan tajida lahum nasira kai Muhammadu ba za ka iya taba sama musu wani mai taimako ba amma duk da sai Allah ya ce illal na tabu sai dai waɗanda suka iya tuba ashe landan nan a kur'ani yana da ɗan canjin ma'ana sai da waɗanda suka tuba wa aslahu suka gyara aiki wa atasamu billah suka yi riko da addinin Allah wa akhlasu dinahum kuma suka tsarkake addinin su domin Allah domin dama shi munafiki yana musulunci ai ai abin da ya matsalarsa kawai addinin sa akwai datti shi yasa Allah madaukake ya ce sun tsarkake sun wanke addinin fa ulaika ma almu'minin to waɗannan suna tare da masu imani waɗannan suna tare da masu imani babu bambanci wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina ajran azima kuma da sannu Allah zai bawa masu imani lada mai girma saboda haka munafiki yana iya tuba munafiki kuma Allah yana iya karban aikinsa kar ka ɗauka don an ce lan yi taƙabbala minkum ba za a taɓa karɓan aikinku ba karka ka ɗauka wannan ya kawar da cewa munafiki in yi wani aikin kware gaba Allah ba zai karɓa ba bare ma akwai ka'ida idan kafiri ya musulunta misali wanda bai taba musulunta ba sai ya musulunta ranar da ya musulunta na nafa'ahu amaluhu salihu fil jahiliya ranar da kafiri ya musulunta to duk wani aikin kwarai da kafiri ya yi da lokacin yana kafurci, Allah zai ce a kirga su a maida su lada gare shi kafiri ne na asali wanda bai taba musulunta ba sai gashi ya musulunta akwai hadisi eh, hadisai da dama misalin su shine wanda ya zo cikin sahihul bukhari kitabul iman babu husni islamil mar'i hadisi na 42 hadisin abu sa'id al-khudri wanda yake cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza aslama al-abdu idan bawa ya musulunta fa hasuna islamuhu musuluncinsa yayi kyau yukaffiru Allahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha kaga bayan wancan aikin lada Allah kuma zai kankare masa dukkan wani zunubi da ya aikata a da duk wani zunubi da kafiri ya yi a da Allah maɗaukaki zai gafarta mishi shi ne abinda manzo Allah yake cewa al'islamu ya jubbu ma ƙabla da zaran an musulunta to musuluncinka ya kawar da duk wani dattin da ya gabata duk wani zunubi da kafiri ya yi Allah maɗaukaki ya gafarta masa amma duk wani aikin kwarai da ya yi za a ba shi lada bisa sharadi idan wannan aikin ya yi shi yadda ya dace da karantarwar musulunci amma idan ya yi shi yadda ya dace da son ransa yadda ya dace da tsarinsa na kafirci Allah ba zai karba ba don haka sa wato ya fi samun lada ta wajen zunubensa a kan ta wajen ayyukan da ya masu kyau wato idan ya musulunta to laifukan da ya yi Allah maɗaukaki zai gafarta masu akwai hadisan abu huraira shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam a cike yana cewa idan ahsana ahadukum islamahu idan ɗaya daga cikin ku ya kyautata musuluntarsa fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi ashri amsalha ila sab'i mi'ati dhifin idan mutum ya musulunta in ji annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani abu mai kyau da yayi to za a rubuta masa lada goma zuwa lada 700 lada goma zuwa lada 700 bakwai wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bi misliha amma daga ranar duk laifin da mutum ya aikata kaga ana rubuta masa laifi ne guda daya idan ko ya aikata wani mai kyau a rubuta masa lada kamar da ake rubuta wa musulmi yana iya samun lada ɗaya zuwa goma yana iya samun fiye da haka akwai riwaya da ta zo cikin al-Imam Daraqutni Sunan ya yace ma min abdin yuslimu babu wani bawa da zai musulunta fa ya yahsunu islamuhu musuluncinsa idan yayi kyau illa kataballahu lahu hasanatin zalafaha Allah zai rubuta masa duk wani aiki na kwarai da yayi wa maha anhu kulla khati'atin zalafaha Allah tabaraka wa ta'ala zai gafarta masa kowane laifi da ya aikata kaga kafiri idan ya musulunta yana cin riba mai yawan gaske yana cin riba zunubansa a mai da su lada aikin ladan da yayi kuma a karba tunda yanzu ya musulunta dama abin da ake jira kenan hadisin ya zo cikin littafai da yawa akwai shi ma a cikin sunan nasa'i wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake tabbatar da idan mutum ya musulunta Allah subhanahu wa ta'ala yana maida zunubansa su zama ayyuka na alkhairi don haka yasa sharhin hadisin da ya zo cikin sahih bukhari wato hadisin abu sa'id al-khudri a fathul bari ibn hajar yana cewa cikin mujallar na farko shafin 86 الصواب الذي عليه المحققون بل نقل بعضهم فيه الإجماع أن الكافر إذا فعل أفعالا جميلة an samu ittifaki na malaman sunna babu ma sabani inji ibn hajar akwai malamai da suke bada labarin babu saɓani da aka samu cikin magabata duk malamai magabata sun ce idan kafiri ya yi wasu ayyuka masu kyau ka sadaka wa sillatin rahim kamar misali kafiri ya yi sadaka ya sada zumunci sun aslama sai ya musulunta daga baya wa mata alal islam kuma har zuwa ajalinsa bai yi ridda ba Allah ya tabbatar da shi akan musulunci wato ya mutu a musulunci anna sawaba zalika yuktabu lahu ladan wannan sadaka za a rubuta mishi ladan wannan sada zumuncin da ya a zamanin jahiliya za a rubuta mishi duk malaman sunna sun yi ittifaki akan haka kaga kenan duk wani aikin alkhairi da kafiri yayi a da idan yayi aiki na alkhairi a da kafin ya musulunta Allah zai mai da mishi wannan lada sannan sai alhafi ya ce wal annahu la yalzamu min kitabati sawabi lil muslim fi hali islamihi tafaddulan min Allah wa ihsana an yakuna zalika li kauni amalihi sadir minhu fil kufri maqbula wal hadithu innama tabammana kitabata sawab ولم يتعرض للقبول idan kafiri ya yi wani aikin kware kamar yadda muka ce Allah tabaraka wata'ala zai rubuta masa zai rubuta masa lada a kai sharaɗinsa idan ya mutu akan musulunci don haka ba sharaɗi ba ne wai cewa Allah ya karba duka a'a za a ce ku rubuta lada ku rubuta lada in da ya yi wasu ayyuka masu kyau kenan lokacin yana kafurci Allah zai ce ku mai da su lada amma ba sharaɗi ba ne Allah ya karba sai kafirin ya mutu a musulunci idan ya mutu a musulunci to sauran ayyuka gaba ɗaya an karba wato mutuwarsa a musulunci ita ce take ba da garanti da ya samu ladan ayyuka masu kyau da ya a zamanin da kafin ya musulunta inda in ka duba silsilatu sahiha eh, hadisi na 247 zuwa da tara inda muhammad nasiruddin al-albani yake cewa wa hadha huwa as-sawabu alladhi la yajuzu al-qawlu bi khilafihi li al-ahadisi ala zalika don haka yasa in ka duba hashiyatu sindi ala sunanin nasa'i yace wa hadha hadisi yadullu ala anna hasanatil kafir mawqufa abinda hadisan suke karantar da mu kafiri idan ya musulunta ayyukan da yayi a da masu kyau ba take an karba ne na'am za a rubuta an mai da su lada amma ba a karba ba tukuna ana jira a ga mutuwarsa idan ya tabbata a musulunci ta wannan aiki an karba idan bai tabbata a musulunci ba sai ayi watsi da su don haka yasa a suratun nur Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa aya ta 39 walladhina kafaru a'malahum kasarabin walladhina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء له لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب والذين كفروا ودن سوك كافر شيء أعمالهم كسراب بقيئة wato kamar mutum ne matafiyi yana cikin tafiya kuma ga kishi ya sabu zama'an mutum ne yana tafiya a cikin daji kamar hamada ko kamar akwalta wanda yake da tsawo ga zafin rana in ka hangi nesa sai ka ga kamar ga rafi kwance gabanka kamar rafi da yake kwance hatta iza ja a sai ka iso gurin lam yajidhu shay'an baka samu komi babu ruwan amma daga nesa kana hange kamar akwai ruwa a gabanka mai tafiya a cikin hamada yana ganin haka haka nan mu tafiya akan kwanta da rana yana ganin haka wa wajadallaha indahu fa fahu hisabahu wallahu sari'ul hisab Allah madaukaki ya ba da misalin wannan da aiki na kafiri shi kafiri lokacin da yake ayyuka yana ganin zai samu lada a lahira haka yake tammani sai ya mutu ya tafi ya taras da Allah sai ya gaba lada amma a nan duk abin da yake yana ganin akwai lada shi yasa ma kake ganin kafirai suka rike addinin su na kafirci saboda suna ganin akwai riba da suke ci babu wanda ke ganin cewa ibada da yake yi wato aikin banza ne suna ganin akwai rago akwai lada akan wannan ibada da suke to Allah madaukaki ya ce haka ne amma sai sun je lahira za su taras babu lada to wannan misali ne na kafiri na asali wanda bai musulunta ba amma idan kafiri ya musulunta ya mutu a musulunci fa zai taras da wannan ruwa da yake hangen ruwa ne saboda haka zai samu ladansa a wajen Allah subhanahu wata'ala wannan malamai sun yi maganganu da dama a kai maganganu eh, da dama a kai saboda haka yasa ake cewa don mutum ya yi ridda aikin da ya yi na da bai ɓaci ba idan dai har ya iya dawowa musulunci misali shine mutum ne ya yi alwala kafin ya yi sallah sai ya yi ridda sannan kafin a fara sallah sai ya dawo musulunci ina wancan alwalan malamai suka ce alwalan yana nan dama abin da ke tabbatar da aikinka shine wani hali kake a yanzu tun da yanzu kana musulmi alwalanka bata lalace ba sai ka sake alwala ba in ka duba littafin almuhalla na ibnu hazmi cikin yana magana a kitabu tauhid mujallar na farko shafi na 39 yace man hajja wa tamara thumma irtadda mutum ne ya je aikin haji mutum ne ya yi umura daga baya sai ya yi ridda Sun hadahu Allah ta'ala daga baya sai Allah ya shiri zuciyarsa ya sake dawowa musulunci wastanqadahu minan nar Allah ya tseratar da shi daga wuta fa aslama to ina wancan haji ina wancan umra zai sake ko sun lalace ibnu hazm ya ce fa laysa alaihi an yu'ida al ba sai ya sake aikin haji ba walal umrata ba sai ya sake umra ba wannan ita ce fahimtar al-imam shafi'i saɓanin al'imam abu hanifa da al'imamu malik su suna cewa zai sake aikin haji zai sake aikin haji me yasa al'imamu malik ya ce zai sake aikin haji su suna ganin ai tunda da ya yi ridda allah ya ɓata haji da umara saboda ai allah ya ce ma annabinsa a suratul zumar aya ta 65 wa laqad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika wa laqad uhiya wa ila allazina min qablika la in asharakta la habatanna 'amaluka wa la takunanna min al saboda Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wa laqad wa ila hakika an yi wahayi gare ka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka gabace ka la in asharakta da za ka yi shirka la yahbatanna amaluka da aikinka ya baci ai Allah ne ya ce ma annabi da za ka yi shirka da aikinka ya baci babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba bai taɓa yin shirka ba amma dai Allah yana tabbatar mana ka'ida ta cewa duk mutumin da ya yi shirka aikinsa ya baci wala na min al wala takunanna min al-khasirin kuma zaka kasance cikin masu hasara saboda haka al-Imam Malik yake cewa ai an ce aikin ya baci saboda haka yasa suke cewa idan mutum yayi umra da hajji daga baya yayi ridda aikin sa ya baci sai Ibn Hazm ya ce mana alamu lahum hujjatan gairaha mu muna ganin ba su da wata hujja in banda wannan aya sannan ayar ma ba ta tabbatar da hakan لأن الله تعالى لم يقل فيها لئن أشركت ليحبطن عملك الذي عملت قبل أن تشرك بهك الله يتيبا da a ce haka Allah ya faɗa da aya ta zama hujja da ka yi shirka ya kai Muhammadu da duk aikin da kai kafin ka yi shirka ya ɓaci da haka Allah ya faɗa da shi kenan babu sauran gardama ba haka Allah maɗaukaki ya faɗa ba mutum bai zama ya yi hasara sai ranar da ya bar duniya saboda haka idan mutum ya yi ridda aikinsa yana rataye in ya dawo musulunci a karba in bai dawo musulunci ba ayyukan duka Allah ya ruguza don haka ana la'akari ne da mutuwar mutum idan mutum ya mutu a musulunci to Allah tabaraka wata'ala zai ba shi ladan ayyukan da ya aikata da masu kyau idan mutum ya mutu a kafurci to Allah yana bata duk wani aikin da ya aikata saboda haka ana rataye aikin sai an ga makomar mutum misali yadda Allah mu dauki faɗa a suratul baqara aya ta 217 yas'alunaka an ash-shahril harami qitalin yas'alunaka an ash-shahril harami qitalin fi qul qitalun fihi kabir وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون wannan aya ta ɗari da 217 ta suratul bakara tana tabbatar mana ba wai daga lokacin da mutum ya yi ridda shine ayyukansa suka bace ba a'a sai ya mutu Da haka ko da ake cewa walakad uhiya ilayka wa ilal ladzina min qablika la in asharakta la yahbatanna amaluka la yahbatanna amaluka in kai shirka aikin ka zai ɓaci ba take bane sai idan mutum bai tuba ba har zuwa mutuwarsa saboda a cikin wannan aya ta 217 suratul baqara Allah subhanahu ta'ala ya ce wa man yartadid minkum an dinihi wanda ya yi ridda daga addininsa daga cikinku wato wanda ya ridda ya bar addinin musulunci daga cikinku mai Allah ya ce faya mut wa huwa kafiru kaga sharadi har ya mutu yana kafiri to fa ulaika habitat a'maluhu waɗannan ne ayyukan nasu suka ɓaci fi duniya wal duk wani aikin kware da suka yi a duniya Allah ya lalata duk wani aikin kware da suka yi wato na samun kiyama Allah ya lalata wa ula'ika ashabun nar waɗannan su ne ‘yan wuta hum fiha khalidun su masu dawwama ne a cikinta saboda ka kaga wannan aya ta 217 tana fassara waccan aya ta suratul zumar a can Allah madaukake yana cewa la in asharakta la yahbatanna amaluka in ka yi shirka aikinka zai ɓaci wannan kuma ayar Allah madaukake gaya mana yaushe ne yake ɓata aikin man da minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat amalu wanda ya mutu a kafirci shine Allah yake ɓata aikinsa kaga fasaha nasu qaulina min annahu la yahbatu amaluhu in irtadda illa bi an yamuta wa huwa kafirun saboda haka aikin mutum baya lalacewa sai fa idan ya mutu yana kafiri saboda haka koda ya yi ridda Allah madaukaki bai bata aikin ba mala'iku sun jingine ayyukan nasa suna nan a rataye ana jira a ga mutuwar shi daga ranar da numfashinsa ya ƙare to magana ta ƙare mala'ika ya san kuma damar tuba ta ƙare me yasa aka ce an rataye aikin saboda Allah ya ba mu dan adam damar tuba idan aka ce ai da aikin da ya na kwarai da zaran ya yi da Allah ya rusa saboda haka zai sake ginawa la ina tuba take wanda manzon Allah ya ce al-islamu ya jubbu ma qabla. musuluntar mutum yana goge duk laifin da ya ada don haka komai girman laifi idan mutum ya tuba Allah tabaraka wata'ala zai karba akwai hadisin da ya zo cikin sahih bukhari da sahihu muslim hadisin ah, hakimu bin hizam ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam hakimu ya ce ya rasulallah ara aita umuran kuntu atahannasu fi fil jahiliya ya rasulallah lokacin ina jahiliya kafin in musulunta akwai wasu ayyuka da nake yi masu kyau min sadakatin au itaqin au silatu rahimin sada zumunci sadaka yanta bayi duk ina yi da kafin in musulunta sai ya ce masa afiha ajrun yanzu akwai lada akai sai manzon Allah ya ce aslamta alama aslafta min khairi ai ka musulunta ne akan duk abin da ka gabatar na alkhairi ya dawo Allah tabaraka wa ta'ala ya maida maka shi wato ba a rusa shi ba yace ce a wata riwaya ya ce aslamta alama aslafta laka eh, aslafta laka min alkhairi hadisin yana sahih bukhari da kuma sahih muslim don haka innal murtadda idza aslama wal kafiru allazi lam yakun aslama qattu idza aslama faqad aslama ala ma aslafa min alkhair bisa ga abinda da manzon Allah ya gaya ma Hakim bin hizab. kafiri na asali da wanda ya yarda munafiki kenan idan suka gyara musuluncin su suka musulunta Allah madaukaki yana rubuta masa ayyukan da suka yi masu kyau a da fa huwa lahu kama kana wa amma alkafir yahujju kasa'ibin kamar misali ta sashin aikin haji idan kafiri ya taba yin aikin hajji lokacin yana kafiri don haka yasa ake cewa ba duk aiki bane mutum yake samun lada idan yayi da a kafirci idan kafiri yayi aikin hajji a da irin na kafirai yanzu ya musulunta ba shi da ladan aikin hajji saboda wancan aikin da yayi bai yi shi akan umarnin manzon Allah ba kuma akwai hadisi da manzon Allah ke cewa man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun duk wanda ya aikata wani aiki wanda ba umarnin mu akai idan kafiri yayi wani aiki wanda babu umarnin manzo akan wannan aikin babu umarnin manzo akan wannan aiki ba zai samu lada akan shi ba dan ya musulunta ko da wannan aikin yana da kyau a fahimtar shi mu ji aya ta gaba fala tu'jibuka amwalu fala tu'jibuka amwalu wala auladuhum إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون سي الله يجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم kada dukiyar munafukai ta baka sha'awa kada ‘ya'yansu su baka sha'awa nas'alullah salamatu wal afiya Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kada dukiyar munafikai ta baka sha'awa kuma kada ‘ya'yansu su baka sha'awa inna ma yuridu Allah li yu'azzibahum biha fil hayatid dunya ai Allah yana nufin ya musu azaba ne da wannan dukiyan ya musu azaba da waɗannan ‘ya'yan a rayuwarsu ta duniya Allah ka tsare mu Allah ka yi mana tsaro don girmanka don haka yasa malamai suke cewa duk wata dukiya wacce babu Allah a cikinta ta wajen nema ko batarwa wannan dukiya idan babu Allah a cikinta ta wajen tara ta ko ta wajen batar da ita to tana zama azaba ga mai mallakanta abinda Allah yake faɗa kenan duk wata dukiya da ya zama babu Allah a ciki in ma ta wajen tara dukiyan ko kuwa ya zama ta wajen batar da wannan dukiya babu Allah to wannan dukiya tana zama azaba ga mai mallakanta ba kuma a lahira bala a nan duniya Allah tabaraka wata'ala ya ce inna ma yuridu Allah li yu'azzibahum biha fil hayati duniya Allah yana nufin ya musu azaba ne da dukiyar a rayuwarsu ta duniya kuma babu shakka kana gani mutum nawa ne a dalilin dukiya ‘ya'yansa suka lalace wanda inda ba shi da dukiyan da waɗannan yaran ba mamaki ba su lalace ba amma dukiyar ita ta sa yaran suka lalace saboda azaba ce dukiyar a kansa mutum nawa ne wanda a dalilin dukiya ya zamanto aurensa ya lalace domin ta yiwu idan da babu dukiyar matan tana zaune gida dole za ta yi zaman gida ko amma saboda dukiya yau tana dubai gobe tana london paris ta ga mazaje da dama zaman aurensu ya gagara inda a ce ba shi da dukiyan da bata ga waɗannan mazajen ba ba mamaki da ta yi zaman aure na sunna kaga dukiyar sai ta zama azaba ga mai ita mutum nawa ne a dalilin dukiyarsa ma yake rasa rayuwar shi dukiyar take zama dalilin ajalinsa saboda haka abin da Allah madaukaki ya faɗa a nan babu shakka gaskiya ne shi yasa Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam fala tu'jibuka amwaluhum wala auladu. kada dukiyar munafikai ta baka sha'awa kuma kada ƴaƴansu su baka sha'awa inna ma yuridu Allahu li yu'azzibahum biha Allah yana nufin ya musu azaba ne da ita wannan dukiyan fil hayati duniya a rayuwarsu ta duniya ga dukiya an samu amma ba a huta ba kaga dukiya ta zama azaba ga mai ita Allah ka tsare mu wa tazhaka anfusuhum wa hum kafirun kuma rayuwarsu ta fita daga jikunansu suna kafirai ah, wannan dalili shi yasa malamai suke cewa duk mutumin da Allah madaukake ya bashi dukiya ya yi ƙoƙari ya ga ɗayan biyun nan ya ga ɗayan biyun nan akwai yardan Allah ko dai ta hanyar da ya samu dukiyar ya yi ƙoƙari ya ga akwai yardan Allah idan ma bai iya gani ba to yi ƙoƙari ga cewa hanyar rabuwa da dukiyan akwai yardan Allah domin idan aka rasa biyu a ɗayan biyun nan wato ta wajen samunta babu Allah ta wajen batar da ita babu Allah to Allah ya ce wannan dukiyan azaba ce ga mai ita a duniya kafin ya mutu in ka duba majmu'u fatawa mujallar na farko shafi na 28 ibn taymiya ya ce wa alam ka sani ya kai dan uwa musulmi anna kulla man ahabba shay'an li ghairillah duk wanda ya so wani abu ba don Allah ba fala budda an yaghurrahu mahbubu to wannan wanda aka so din dole ne sai ya zama ya cutu wa yakuna zalika sababan li azabihi sannan cutuwarsa ya zama dalilin azabarsa kuma a ranar kiyama duk wanda ka so shi so ba na Allah ba to wannan soyayya ba ta haifar da alkhairi a gaba sai ta haifar da sharri wanda ta in ba sa'a aka yi ba wannan da aka so da wanda ya so ɗin su gaba ɗaya ta zama wuta shi yasa Allah maɗaukaki ya ce wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun rayukansu sun fita daga jikunansu suna kafirai haka ibn al-qayyim jawziya shi ma ya faɗa a littafin igasatul lahfan yana mujallar na farko shafi na 35 ibn al-qayyim ya ce fa in ahabbahu li idan mutum ya zama yana son wani ba don Allah ba fala budda an tagurrahu mahabbatu dole wannan soyayya sai ta zama cuta ga mai ita wa yu'azziba bi mahbubihi kuma Allah ya mu mutum azaba saboda wannan soyayya da yayi kamar misali kana son ɗanka kana da dukiya sai ka sake mar wannan dukiya ya dinga gudanar da rayuwarsa ba hanyar da Allah ke so ba kaga kenan ka so ɗanka ba so na Allah ba ka so ɗanka ba son da Allah maɗaukaki ya ce ma a yi ma 'ya'ya ba ka so ɗanka ka sake wato ɗanka damar ya saba ma Allah kaga soyayyar da kake ma ɗanka ba na Allah ba ne shi ne sai Ibn qayyim ya ce to dole wannan soyayyar da kama ɗanka za ta cutar da shi sannan dole dalilin ɗanka sai ka shiga azabar Allah a lahira wanda ne bayanin da ayyana nan take yi a fassara kaga fassarar tana cikin majmu'u fatawa a mujallar na farko shafi na 28 sannan kuma tana cikin igafatul lahafat na ibn al-qayyim al-jawziya a mujallar na farko shafi na 35 matukar kaso mutum ba don Allah ba to wannan soyayya sai ta zama azaba gare ku a nan duniya sannan in ba a dace an samu tuba ba wannan soyayya sai ta zama dalilin shiga wuta kuma a ranar kiyama don haka yasa Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum kada ka yarda dukiyar munafikai ta baka sha'awa kada ka yarda yaran munafikai wato su baka sha'awa la babu abin sha'awa nan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana bayani cikin wani hadisi wanda abu kabshatul ansari eh, anmari ya ruwaito wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innama duniya li arba'ati nafarin a ita duniya ta mutane hudu ce duniya ta mutane hudu ce manzon Allah ya bada misali ya ce mutum na farko Allah ya ba shi dukiya yana batar da dukiyar a hanyarsa yana taimakon addinin Allah yana sada zumunci ya taimaka ma talakawa kaga kenan ya sarrafa dukiyar a hanyar da Allah ya yarda da ita ta wannan ya samu duniya ya samu duniya kuma ya samu lahira ya samu duniya ya samu lahira irin wannan wato shine wanda ake fatan a yi arziki irin nasa domin dukiyar da za ta amfane ka ta amfani na jikinka eh, matanka ‘ya'yanka makwabta aminai addininka ya zama kowa ya amfana irin wannan dukiya shi ake nema sai manzon Allah ya ce lalle wannan ya samu duniya kuma ya samu lahira mutum na biyu manzon Allah ya ce shine wanda bai da dukiya din bai samu dukiyar ba amma yana cewa lau anna li malan la'amintu bi amali fulani da dai a ce Allah zai bani dukiya irin ta wancan mutumin ka ina sha'awar rayuwa irin tasa da Allah zai ban dukiya irin tashi to da sai na yi abin da ya fi nashi ni sai na gina masallaci fiye da waɗanda ya gina sai na taimaka ma bayan Allah fiye da waɗanda yake taimakawa wato sai na fi shi ayyuka na kwarai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa huwa bi niyyatihi shi wannan talaka. niyyar kawai da ya ƙulla sha'awar rayuwar wancan mai dukiyan mai ayyuka na kwarai sha'awar rayuwarsa kawai da yayi manzo Allah ya ce a dalilin haka a lahira ajruhuma sawa'un idan Allah ya tada su a lahira wancan da aka bashi dukiya duk yanda ya batar da ita aka rubuta masa lada idan ya samu lada biliyan guda shi wannan talakan da yayi burin ya samu rayuwa iri ta wancan shi ma sai a ce ga biliyan guda na lada duk ku shiga aljanna fatan rayuwar wani kai sha'awar rayuwarsa kurun kai ka samu makoma irin tashi sai manzo Allah ya ce to mutum na uku shine wanda ya samu dukiya babu abin da yake yi banda sabon Allah duk abin da yake aikatawa da wannan dukiyan Allah bai so domin idan aka ce an yi zina Allah bai son sa an yi zalunci Allah bai so da murdiya da sauransu duk wani fasikanci ana yi da wannan dukiya to sai aka samu wani talaka shi kuma yana cewa ka ina ma ina da dukiya ai da mun baje kolin mu da mun sheke aya irin su wani kaga yayi fatan ya samu makoma irin wancan ko manzon Allah ya ce to idan aka tashi lahira da wancan da ya samu dukiya yayi sabon Allah da wannan da ya fatan ina ma ya samu dukiya irin ta wancan ya saba ma Allah fa huwa bi niyyatihi wa wizruhuma sawa'un idan wannan mutumin ya saba ma Allah da dukiyarsa ya samu zunubi biliyan guda wancan da ya yi fatan ya yi sha'awar rayuwarsa shi ma za a ce ku bashi zunubi biliyan guda a tura shi wuta don haka yasa sha'awar rayuwar mutum karka ɗauka yana ƙarewa haka la akwai sakamako a kai don haka yasa Allah ya fara da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da annabi ba mu ba don kar ka ɗauka sha'awar rayuwar mutum kawai tana tafiya a banza la sha'awar ba ta tafiya a banza in ka yi sha'awar rayuwar mutum ta homa komar ku guda ne man ta bi qaumin fa huwa minhu duk wanda ya kamanta rayuwarsa da wasu mutane to yana tare da su shine hadarin kiyama Allah yana da mutum ne a ƙiyama da irin yadda zuciyarsa ta kasance idan zuciyarka tana sha'awar mutane sai a da kai tare da su idan sha'awar Eh, mutanen banza ne to haka mutum yake tashi tare da mutanen banza idan sha'awar mutanen kwarai ne sai mutum ya tashi tare da mutanen kwarai wannan yasa Allah ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah la tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum duk mai dukiyar da baya taimakon addini ya kai manzon Allah kada kai sha'awar dukiyarsa duk mai dukiyar da ya zama baya kulawa da addini ya kai manzon Allah kada ka yi sha'awan ‘ya'yansu da dukiyansu da ‘ya'yansu ba abin sha'awa ba ne don kuwa Allah ya ba da amsa ya ce azaba ne ga su ɗin tun daga duniya kafin a je lahira wannan ya sa musulunci bai ta'allaka neman aure da dukiya ba musulunci bai da wannan ba aini dan wane ne musulunci bai da haka ba a'a ina da dukiya wata sashin aure musulunci bai yadda ba in ka duba sunan tirmizi da sunan ibn majah hadisin abu huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza khataba ilaikum ahad man tardawna dinahu wa khuluquhu idan mutum ya zo neman aure abinda ake dubawa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa guda biyu ne da addininsa da halinsa shikenan ba dukiyarsa babu babu asalinsa a'a wannan duk bai taso ba wai wani aiki kake ne ko lebura ne wannan babu dalilinsa abinda ake dubawa kurum addininsa halinsa saboda ai ba mai ciyar da bawa banda Allah saboda haka maganar sana'a bata ma taso ba manzon Allah kuma dan ya tabbatar mana biyun nan su kadai ake dubawa yace illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun ari idan ma kun kiyarda ku ba da aure da abu biyun nan to abinda zai ta aukuwa a duniya shine fitina da kuma fasadi mai faɗi in dai aka ta'allaka aure da wani abu wanda ya wuce waɗannan abubuwa guda biyun to babu shakka ba abin da zai biyo baya illa fasadi abin da ake dubawa waye ya zo neman aure me aƙidarsa idan an samu addini sai a nemi to ina halinsa kuma don akan samu malami yana da ilimi yana da addini amma ba hali Allah ka tsare mu akan samu mai addini ba hali akan samu mai hali ba addini shi yasa manzon Allah ya ce a haɗa biyun a dubi addininsa aqidarsa idan an dubi aqidarsa domin makomar ita wannan yarinya ana duba makomarta sai a dubi addininsa idan ya dace sai a dubi halinsa shikenan sai a bashi aure a wata riwaya manzon Allah ya ce a atakum man tarbawna khuluquhu wa dinahu fazawwijuhu idan dai aka samu wanda kuka yarda da addininsa da halayensa ya zo to sai ku shi aure illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arib idan dai ba ku yi ba to babu shakka fitina za ta auku a duniya shi yasa al-imamu malik al malik bai yarda a yi la'akari da wani abu ta wajen aure ba in ba addini ba sauran mazhabobi ne akan samu ai ba laifi a duba asalin mutum idan tana daga babban kabila a duba kada a je a nakasa ta kar a kaskanta ta la al-imam malik yace abinda manzon Allah ya faɗa guda biyu ne kuma iyakan su kenan saboda haka wannan hujja ta fi karfi in ka duba fatawa islamiyya eh, mujallal na uku shafiyan 110 wannan shine abin da fi dacewa don haka yasa a ka'idar musulunci a shari'a idza khataba ar-rajulu imra'a wa kana za dinin wa khuluqin mardi fa innal mashru'a an yujaba wa yuzawwaj idan da ya zama an samu mutum ya zo neman aure to abinda za ka yi tambaya biyu ne karka manta daga addininsa sai halinsa karka damu da sana'ar shi wato shedan ne yake ribatan mu shedan ke sa yanzu aka kai yarka gidan da za ta yunwa zai kashe ta to waye yunwa ya taba kashe shi babu wanda yunwa ya taba kashe shi kuma babu mai iya ciyar da bawa banda Allah kana iya aurar matalaka a yau ba mamaki baɗi mai kuɗi ne duk kasan kuma ba wanda zai dukiya irinsa baka san gaibi ba baka san gaibi ba kana iya aurar wa mutum mai kuɗi a yau alhali kuma zai talauce gaba domin arziki samu ne kamar hawa da gangara ne zuwa yake ya tafi don haka baka iya sanin waye dukiyar za ta tabbata a gare shi bari baka misali da sa'id ibn musayyab wanda sa'id ibn musayyab babban tabi'i ne wannan labari yana a tabaqatul kubra na ibnu sa'adin mujallar na biyar shafi na 138 da hilyatul awliya littafin abu nu'aym mujallar na biyu shafi na 167 haka nan siyaru a alamin nubala a mujallar na hudu shafi na 234 don sa'id ibn musayyib yana auren yar abu huraira wanda zaka ji yanda ake aure bisa aiki da sunnar manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da ake la'akari da shi addini da hali abu huraira ya aurar ma sa'id ibn musayyib yassa sa'id ibn musayyib wanda shine shugaban tabi'ai ta wajen ilimi a fahimtar wasu malaman hadisi yana aure da yar abu huraira Allah ya kara masa yarda fa kana sihrahu don haka kaga abu huraira surikinsa ne abu huraira malamin sa ne surikinsa ne saboda sa'id ibn musayyib na cikin waɗanda suka yi ta karatu wajen abu huraira in ka duba a tabaqatul kubra na ibnu sa'ad mujallal na biyar shafi na 120 to akwai labarin da abdullahi bin suleiman ya bada yace wa kanat bintu sa'id ibn al-musayyab khatabaha abdul malik bin marwan wato sai Allah madaukaki ya nufin sa'id ibn al-musayyab ya haifi yarinya kyakkyawan gaske ya haifi yarinya kyakkyawa da yar abu huraira sai ya zama shugaban duniya a wannan lokaci shugaban musulmai gaba ɗaya na duniya shine ake kira abdulmalik bin marwan saboda kyawun yarinyar wato sa'id bin sai ya aiko yana buƙatar a aurar maɗansa yana son ya aurar maɗansa alwalidu yana so a ba maɗansa alwalidu wannan yarinya kaga saboda masu mulki ne saboda masu dukiya ne abu eh, sa'id ibn ce la ba haka manzon Allah ya faɗa ba abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu idza ja'akum man tarbauna dinahu wa khuluquhu ba maganar mulki bane babu shakka ina girmama mai mulki amma batun aure manzo Allah bai ce mu dubi mulki ba abinda manzo Allah ya ce mu duba halaye da addini to ni ban gamsu ba dan haka ba zan ba yata ba wanda ya fi kowa karfin mulki ka ce ba za ka ba ma ba za ka ba ma ɗansa ‘yarka ya aura ba kuma a wannan zamani ai kaga malam ya jawo babban aiki saboda haka falam ya zal abdulmalik ya ala sa'idin wanda ya ba da labarin abdulmalik abdullahi bin suleiman ya ce shi wannan mai mulkin bai gushe ba yana ta kulla da barbaru dai ga sa'id ibn musayyab sai ya ba da ɗansa ya aura dabara iri-iri to dabarar da ta ƙare don ba dabarar da mai mulki zai gwada wa malami dabara ta ƙare sai ya ga dole kawai sai ya hore shi hatta barabahu mi'ata sautin fi yawmin barid yasa aka kamo sa ibn musayyab aka masa bulala ɗari a rana da take da sanyi kuma jama'a sun sani kaga wannan tilasta shi kenan ake ya bada yasa ko wa sabba alaihi jarratan ma'in sannan yasa aka zuba man ruwa a ranar ana sanyi aka mar bulala ɗari ga ruwa ana zuba mar kaga wannan wulakanci gare shi duk da haka ya ki yadda ya bada wannan aure saboda auren mai ya saba ma sunnar manzon Allah ba wai saboda mm, mutumin yana mulki bane a'a ai a cikin masu mulki akwai masu adalci akwai masu kamanta riko da addini to amma yaron da ake so a bawa shi sa'id ibn musayyib bai gamsu da shi ba bai dauki ma'aunin da manzon Allah ya faɗa cikin hadisin ba saboda haka yasa sa'id ibn musayyab yake badawa ana nan akwai wani almajirinsa da ake kira kasiru bin muttalib ibn abi wada'a almajirin sa'id ibn musayyab ne shi kuma kasiru bin muttalib babansa kuma yana cikin waɗanda suka musulunta yau mu fati makka ranar da aka yi nasarar makka baban shi wannan almajirin sa'idun musayyib din kasiru bin al-mutallab al-mutallab bin abi wada'a yana cikin waɗanda suka musulunta ranar da aka yi fatu makka saboda ka shi yaronsa ɗin yana cikin matasan shawa masu riko da addinin Allah yana cikin waɗanda ke sha'awar karatu wajen eh, eh, eh, wato sa'id ibn musayyib saboda haka an daɗe an kwana biyu yana ba da labari da kansa shi kasir bin mutalib almajirin sa'id ibn musayyib ya ce an kwana biyu kuntu ujalisu sa'id ibn musayyib na kasance ina kan je ina zauna ina ɗaukan karatu a majalisinsa fa da ni ayyaman sai aka samu wasu kwanaki da bai gana zo karatu ba an samu wasu kwanaki ji ji'tuhu ranar da nazo karatun zo majalisin qala sai sa'id ibn musayyab ya ce min aina kunta me ya faru kwana biyu ba ni ganin ka qultu sai nace tuwfiyat ahali iyali na ah, rasu. fashtagaltu biha shine na shagaltu da hidindimu na kokarin jana'iza da sauransu faqala sai yace ala akhbartana fa shahidnaha me ya hana ka bamu labari mu samu damar zuwa mu ma sallar jana'iza din sun makala sai yace halista haddathta imra'a shin ka sake aure ne kasir sai yace wai Allah ya ga malam yarhamuka Allah wa man yuzawwijuni wa zai bani aure ni ko garin nan wa ma amliku illa dirhamain aw salasa ba ni da komai sai sule biyu ko uku duk duniya a yau iya abinda na mallaka kenan sallallahu guda biyu ko uku ka ce waye zai iya baka aure ya ce ita wa zai iya bani aure wa zai bawa mai sule biyu aure sai malamin ya ce ni zan baka fa kul sai na ce malam wa taf'al yanzu zaka iya bawa mai sule biyu aure qala sai ya ce na'am kware kuwa to dama akwai almajirai zaune sai ce inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa salla ala nabi yayi salati ga annabi sai ya ce na baka aure akan su da biyu magana ta kare shi dai almajirin yana zaune na kallon ikon Allah to gaba ɗaya hankalinsa ya tashi ya rasa domin babu wanda bai san labarin yarinyar ba mai mulkin duniya ya nema a ba ɗansa ya ki badawa amma ka duba ga almajirinsa matarsa ta mutu ya ce zo shi an baka a sule biyu sadakin sule biyu me ake nema addini da hali shi ne kadai ba maganar dukiya ba inda maganar dukiya ne kamar yadda kasiru bin eh, muttalib ya ce yanzu kai za ka iya ba ni aure a kan sule biyu ya ce zan iya kuma nan take ma ya ba da auren tun daga shaidu ya ce na baka aure saboda haka sai ya tashi daga majalisi ya ce fakumtu sai na miƙe daga majalisin wa ma adari ma asna'u min alfarhi ba ni sanin me zan iya yi na rasa me zan yi saboda farin ciki sai na koma gida fasirtu ila manzili wa ja'altu atafakkaru fi man astadinu ina ta tunanin to yau kuma wa zan ci bashin sa duk da je malam ya ba da ya kuma ai da ya kamata a karrama ta ko saboda haka yana ta tunanin ya za a iya ciyo bashi eh, saboda gyara inda za ta zauna fa sallaitu na maghrib sallar Magariba. wa raja'tu ila manzili na koma gidana Wakuntu kuntu wahdi sa'iman dama kuma ina azumi Ga gashi ni kadai ne na ta rasu fa qaddamtu ashayi uftir na kawo ɗan abin da zan yi buɗe baki na fara cike nan wa kana khubzan wa zaitan ba komi daga waina sai ɗan wato mai wanda ake digawa a ci fa idza babi ina saka wannan waina baki na sai ji ana buga min kofa fakultu sai na ce wane ne wannan manhaza ala sai ce sa'idu ne fa afkartu fi kulli man ismuhu sa'idu na yi ta tunanin waye sa'idu a garin nan amma ni ban kawo ma raina malami na ne ba bai kawo tunaninsa cewa sa'idu ibn musayyab ne? fa innahu lam yura arba'ina sana illa baina baitihi wal masjid yana ba da labarin sa yace abin da yasa bai kawo tunanin malamin nasa bane saboda sama da shekara arba'in babu wanda ke iya ba da shaidar ya gan shi a wani guri daga gidansa sai masallaci babu shakka sa'id ibn musayyab ya samu wannan tarihi don in ka dubi tarihinsa za ka ga abubuwan mamaki game da kulawa da sallar jam'i kulawa da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka bai yi tunanin sa'id ibn musayyab ne ya taho gidansa ba fa ina fitowa fa idza sa'idun sai ga malam ne a gabana fazanantu annahu kad badalahu sai yi tunanin ko dai malam yayi tunani ne ya fasa domin aurar da mace ga mai sule biyu ba karamin hadari bane to ina ganin malam kofar gida gidana sai gaba na ya fadi ce to malam fa ya fasa fakultu sai na ce ya aba muhammad ala arsalta ilayya fa atika ga wata malam ai aike ma in kai sai in zo lafiya ka zo kala la yace a'a anta ahqqu an tuta kai ka fi cancantar aje gunka innaka kunta rajulan asban kai mutum ne mara mata fata zawwajta ka yi aure to an ta laila wahdaka ni kuma naga bai dace ka kwana a daren yau kai kadai ba ya za a ce mutum ya yi aure sannan kuma ya kwana shi kadai sai wata rana za a kai mar mata na san mata da su shi yasa na kamo hannunta wa hazihi imratuka dama tana bayan shi sai yace yace ga matanka na ya tura ta daki fa iza hiya qa'imatun min kalfihi fi tulihi dama tana bayansa saboda haka bai gane ta ba sai ibn musayyab sai ya turo ta summa akaza bi yadiha fa dafa'aha fil babi ya tura ta a kofan warar da baba ya kamo kofar ya kulle ya juya ya tafiyarsa saboda dama an gama aure wata riwayar ya ce falamma amsat lokacin da yamma ta yi qala laha sai ya ce mata shuddi alayki thiyabaki wattabi'ini a wata riwayar kenan baban ya ce ma ita wannan yarinya ki shirya kayan ki zo mu tafi me yasa sa'id ibn musayyab yayi haka saboda da'iman mata suna da nasu al'adu mata suna da nasu al'adu kuma ba lalle bane al'adunsu ya dace da sunna ba lalle bane shi ko sa'id ibn musayyab yana son ya gaggauta alkhairin da yayi musamman saboda wato sharrin da ya auku gare shi a dalilin ita wannan yarinya dan ya zama an kulla aure to magana jinkiri babu in yace zai jinkirtawa mata to za a samu abin da ya kauce ma sunna saboda haka yasa ya kama hannunta tun makala yace salli raka'atai ne salla raka'a biyu kafin a bar gidan ta salla raka'a biyu ita wannan yarinya sun ma arsala ila zaujiha sannan ya aika ga mijin fa wa ba'a yada ha fi yadihi lokacin da yazo gida yayi sallama kasir bin muttalib ya fito sai ya kama hannunsa ya hada hannunta da nashi yace to ga amanan nan an danka ba in biha ya tafi da matarka to lokacin da sa'id ibn musayyab ya juya ya tafi shi mijin ya ce fa fasaqatil mar'atu min haya sai ita wannan mata ta faɗi saboda kunya domin al'adar ba haka ake ba to malami kuma shi ba ruwansa da al'ada sunna kawai ke dubawa saboda haka kunya ya mamaye ta ga ta 'yar babban mutum ga ta kyakkyawa amma kuma ga yadda al'amari ya kaya saboda ko da ƙawayenta ba su ma san za ta tare ba wasu matan an yi aure ba an gama har ma an tura ta gidan miji واستوثقت من babi sun وضعت alqassa fi ظل السراج likay la tarahu yace sai na ɗauki ni kuma da naga ta shigo to dama ka san bude baki yake me abincin buɗe bakin waina ne da ɗan mai shikenan in ya sa wainan a mai sai ya ci yace to da naga baban ya rufe ba sai na ɗauki wainan na sa shi a bayan fitila don kar ta gani dan in ta gani za ta ce lalle mun zo gidan wahala thumma sa'idtu ila safi faramaitu jiran uh, faja'uni sai na naga abin fi karfi na yanzu kam saboda haka sai ya haura katanga ya nemi taimakon makwabta da makwabta da suka ji haka suka zo sun ɗauka wani tashin hankali ne ya ce to gashi dai abin da ya faru aure ne aka samu amma abin ya dame ni saboda ni bani da shiri to wannan suka isar da labari ga mahaifiyarsa mahaifiyar sai ta zo da ta zo ta ce masa wajhi min wajhika haramun fuska ta da naka haramun ne kar ka yadda ka taba ita wannan yarinya qabla an uslihaha ila salasati ayamin ba ni kwana uku sai na gyara ta in ji uwar kaga kenan za a koma ga al'adun abinda shi baban bai so saboda haka mata sukan gyara mace kuma wannan ba laifi bane akan gyara mace kafin a kyale ta ta tare domin za a karantar da ita abubuwa da suka shafi ibada eh, kamar wanka kamar abubuwan da suka shafi girki waɗannan abubuwa muhimmai ne don haka yasa mata sukan shirya mace kafin tarewata sai ta ce ka yi haƙuri ka ba da kwana uku ƙalar wajhi min ka haramun in aqbaita ilaiha hatta asna'a biha saliha ma yusna'u bi nisa'i quraish mu quraishawa akwai yanda muke wa matan mutun da musulunci bai hana ba kyale ni in gyara wannan yarinya kafin nan fa aqamtu salasan don haka sai na jira kwana uku thumma dakaltu biha ranar da na tare ce wajenta ma ja as da gari ya waye kasiru bin abi wada'a ya bin bin ya ce yace sai na fita bayan sallar asubahi akan zan tafi majalisin sa'id ibn musayyab sai ta ce ila aina ina zaka je malan yace qala ila hilqati sa'id zan tafi hilka a ta'allamul ilma saboda in karanci ilimi ta ce za ka je halka na waye ta ce na babanki kala sai ta ce ijilis ka ilma sa'id ibn al-musayyib ta ce da Allah zauna zan karantar da kai ilimin babana ba ne mutum fajalasa fa'allamatu shi ko sai ya zauna ka dinga ko karantar da shi to sai baban ya ga kwana biyu kuma almajirinsa bai zuwa majalisi fa makastu shaharan na samu wata guda la ya'tini sa'idun wala atihi ni ban je ba shi bai zo ba fa idha hiya yace na taras da ita min ajmalin nasi a duniya tana cikin matan da suka fi kyau wa ahfazin nasi li kitabillah na taras da ita a duniya in ana neman mace da tafi kowa haddan alqur'ani tana cikin su wa a'lamihim bi sunnati rasulillah na taras da ita in ana neman mace da ta san sunnar manzon Allah ita wannan tana cikin su wa a'arifihim bi haqqi zawji na taras da ita daga cikin mata da suka fi sanin kimar miji wato yana ta bada labarin ita wannan yata sa'id ibn musayyab jikan abu hurairah kenan fa makastu shaharan na samu wata guda sa'id ibn musayyab ba mu hadu ba sun ma ataituhu sai gashi ranar na taho majalisi fasallamtu nayi sallama farar alayya salam ya maida mai sallama walam ne bai magana da ni ba hatta tafawwaba majalis har sai da majalisi ya watse wato sai da aka tashi karatu kowa ya tafi falamma lam buka gairi tunda babu wanda ya saura a majalisin daga ni sai shi sai ya ce ma halu zalika insan ba ni labarin wannan mutumin kaga yana nufin yasa kenan ko ban labarin mutumin nan ina so in ji yaya zaman ku qultu sai nace khairun ya aba muhammad ala ma yuhibbu sadiq wa yakrahu al-adu ai iya alkhairin da ake nema akwai shi tare da ita wannan yarinya duk wani abin da masoyi kan so to ya same shi duk abin da makiyi ko kan so a ce wato ya auku ga wani to ita wannan ta samu wato idan akwai abin da makiya za su so to ita wannan tana tare da shi wato duk mutumin da ya aure ta kamar maki ba zai ji daɗi ba saboda ya yi sa'a wato yana nuna masa cewa dai yi sa'a sai abu sa'id ibn musayyib ce duk da haka in rabaka shay'un fal'asa in ma dai wani abu ya faru to ka san akwai tsuman giya ko kuma Allah ya baka ya izini cikin alqur'ani to shi sa'id ibn musayyib bai san cewa ai matar malama ce ba shine dalibi bai san cewa matar ita ce malama ba shine dalibi yace fan saraftu ila manzili na koma gida bayan na koma gida sai ga sa'id ibn musayyib ya biyo ni bi 20 na alfi dirham ya kawo min dirhami dubu ishirin ya ce wannan ka ƙara hidima da shi kashe malam ba mai kuɗi yake nema ya ba da ɗansa ba wa an ki hula ya maminkum wa sabi'ina min ibadikum wa wa in yakunu gunihimun la. إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, Ku yi aure matukar ba ku da shi Allah tabaraka wa ta'ala zai sauwake muku yadda za ku samu. In ya kunu fukara yughnihimullahu min fadlihi idan matalauta ne a dalilin auren Allah yana iya wadata ku. Wancan hadisi da ke cewa idan ka talauci ya maka yawa ka yi aure na hadisin babu shi shirme ne kawai amma ba shakka gaskiya ne ayar alkur'ani ta tabbatar kuma hadisin manzon Allah ya zo da shi da inganci a kan cewa duk mutumin da ya aure don ya tsare mutuncinsa to Allah maɗaukaki ko zai tsare mar mutunci zai wadata shi shi ne abin da ya inganta ba wai matsayin in talauci ya ma yawa ka ƙara mata ba Ya ce bayan sa'id ibn musayyab ya tafi Ranar na dawo gida wa idza biha shakhsun ma ra'aytuhu qat sai ga wata mata a gidana ban taba ganin ta ba faraja'tu muwalliyan sai na juya na gudu juya wanda ne zan gudu dan sun hadu ne a zaure sun hadu ne a zaure fanadatni sai ita matan tana kira na min wara'i ya abdallah kai bawan Allah tsaya adkhul udkhul ka shigo faqad ahalla Allahu laka hadhihi an-nadara ai ni mace ce da Allah ya halatta maka kalle ni ba mace ce da Allah ya haramta maka kallo na ba shigo mu gaisa sannan sai ya shigo wa man anti ya hamukilla ke kuma wace ce haka Allah ya miki rahama kala sai ta ce to ni ne uwar matarka wato abin da zai gwada maka cewa al'adar mutane na cewar kafin a bada aure sai an je an gaida dangin miji wannan al'adar babu ita a musulunci ba dalilin da zai sa manemin aure ka wahal da shi saboda zai auri yarka ka ce kana da kani a kaduna kana da wa a sokoto saboda haka sai ya tafi ya gaida su ka wahal da shi tun ba a yi auren ba ya fara tsaki yana wannan abu ko anya akwai albarka ka duba fa yar sa'id ibn musayyab wanda ya aure ta bai ma san surukan shi ba bai san ta ba saboda haka ranar da suka haɗu a zaure sai ya juya zai gudu ta ce wannan ba matar da zaka guje ta bane ai matar da Allah ya halatta maka kallanta ne domin idan ka auri yar mace kana da damar ka kalle ta saboda ta zama maharamarka ta zama maharamarka tunda aure aure ya haramta tsakaninka da ita har abada saboda haka ta ce karka damu zo abin da ya kawo ni shine in ga yadda zaman ku yake shine sai ya ce eh jazakumullahu an ahli baitin khaira Allah ya saka muku ku mutanen wannan gida Allah ya saka muku da alkhairi laqad rabbaitum kun reni yarinya fa tun kun kyautata wa tun kun ladabtar da yarinya fa tun kun kiyaye ta wajen ladabi ta wajen reno ta wajen ilimi ba abin da za a kushe samun irin ku yana da wahala Allah ya saka muku da alheri ya gaya ma ita mahaifiyar sai ta ce ya abdullah la yamna'uka makanaha minna an tara ba'ba ma takrahuhu fa tuhsinu kar karka dauka ita wannan yarinya babba ce saboda ita ‘yata ne ni kuma ‘yar abu huraira ce in ji uwar kenan take gaya masa kar ka dubi mu a matsayin mu yaran sahabbai ne saboda hatta shi sa’i ibn musayyab shi ma kakansa sahabi ne to cikin ikon Allah wanda aka aurar ma yarinyar shi ma kuma babansa sahabi ne saboda haka kaga dai wato gidan ya dace da ainihin sunnar manzon Allah ah, duk da haka take cewa kar ka dubi irin gidan gidansu duk abin da ta yi na rashin kulawa ka yi mata ladabi ka yi mata tarbiyya ta ce masa la tamlikuha min amriha ma jawaza nafsiha barakallahu lakuma fil mauludi a lokacin da ta haihu lokacin da za su rabu take cewa Allah mu madaukake muku albarka cikin haihuwa da za a samu waje alahu mubarakan khaifan lillah duk tana masa addu'a kafin a rabu tana cewa Allah ya sa a samu yaro mai albarka Allah ya sa ya zama mai tsoron Allah wa waqahu fitnata shaitan Allah ya tsare yaron da za ku haifa daga fitinar shaitan wa ja'alahu shabihan bi jaddihi Allah ya sa yaron da za ku haifa yayi kama da kakansa Sa'id ibn al-Musayyib sai ta ce masa barin gaya maka wallahi inni la zawjatuhu منذ 40 sana ni nake auren Sa'id ibn al-Musayyib tsawon shekara arba'in. amma tsawon shekara arba'in din nan mara aituhu asallaha ta'ala ma'asiya ban taba ganin ranar da wannan malami ya saba ma Allah sau ɗaya ba to ina son don Allah kai koyi da shi kaji fa'ir abu hure da ke gaya mar haka sun makara da sannan ta bar gidan ya ce falam ara laha wajhan ban sake ganin fuskar ita wannan mata ba samani ashara sana har sai da aka yi shekara goma sha takwas kuma surukarsa fa bai sake ganinta ba sai bayan shekara goma sha takwas lokacin da Allah ya amshi ranta hatta qubiya alaiha almaut lokacin da Allah ya amshi ranta kafin nan wato kai lura da yanda waɗannan mutane suka yi riko da sunnar manzon Allah suka yi watsi da al'ada auren su yayi albarka Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما آمين. باركت على إبراهيم آمين. وعلى آل إبراهيم إنك آمين. حميد مجيد آمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا آمين. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك